أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 da zuriyarmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu a akan abin da yake daidai Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarmu a halin muna muminai jarrabawa da muke fama da su a ƙasa kala-kala da ya shafi ɓangare na tsaro kuncin rayuwa gurɓacewar tarbiyya mutuwar zuciya da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana wajen magance su ababe da suke na alkhairi a kasar mu Allah ta'ala ya kara musu albarka da kuma ninka su ninkin baninki ababe mara dadi Allah ta'ala ya takaita mana su ya kuma gusar mana da su gaba daya halin jarrabawa da ake ciki a gabar ta tsakiya muna roƙon Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya waɗannan fitintinu Allah ya nuna mana ƙarshen su waɗanda suke azzalumai Allah ya shirye su in ba za su shuri ba Allah ta'ala ya karya su waɗanda aka zalunta Allah ta'ala ya bi musu kajinsu muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a Najeriya ya zaunar da mu lafiya a duniya ga baki daya Allah ya taimaki mutanen kwarai masu kokarin tabbatar da adalci ya karya mutanen banza da masu kokarin tabbatar da zalunci yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na goma sha biyar ko a wata na Ramadana hijira shekara ta da bakwai. azumi yana ta tafiya kaga ko da kwana talatin za a yi a yau ne an yi rabi insha Allah bala laraba suka ce wai al-iftida nisful amal dukkan abin da aka fara shi to an yi rabin sa to bare kuma abin da aka riga aka yi rabin sa ga mai nisan kwana in Allah ya yarda an kammala ya Allah ta'ala karka haramta mana albarkar da ke raba ba Allah ta'ala ladan da kake bayarwa ga wanda ya azumi Allah ka ba mu ladan da kake bayarwa ga waɗanda suka ayyukan alkhairi kala kala Allah ta'ala ka ba mu Allah ta'ala ka ba mu Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri ramadan Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri ramadan Allahumma ij'alna min utaqa'i hadha ash-shahr al-mubarak Allahumma taqabbal du'a'ana wa du'a'a man talaba du'a minna Allahumma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 an samu ƙarin tashoshin talabijin da rediyo da ake ɗaukar nauyin tafsiri a shekaran jiya na nawa muka tsaya mun tsaya a da 101 yanzu an samu har guda 103 an samu midiya ɗari da uku da ke sanya wannan darasi muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe shi a matsayin ibada mu da muke da kuma 'yan uwan da suka dauki nauyi na ɗari da biyu shine albani tv wanda suka dauki nauyi shine alhaji musa mds manager na money point kano branch daga sha zuwa ɗaya na dare na ɗari da uku shine premier fm 102.7 radio kano daga goma zuwa sha ɗaya na dare wanda ya dauki nauyi alhaji abdullahi bashir haske chairman aa and r investment group Allah ya biya su da gidan aljanna ya ji kan magabatansu ya albarkaci zuriyarsu bukatunsu a wurin Allah Allah ya biya musu mu ma duka bukatunmu a wurin Allah muna roƙon Allah ya biya mana na'am bismillah malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce Allah ya hasa wa duk wanda suke sauraron wato wannan karatun naka a cikin suna alkhairi amin ya hayyu ya tayyo yake cewa malam na san kai magana akan yin IVF idan akwai underlying health condition amma menene ingancin yin IVF ba dan kawai mata da miji suna sha'awar wato dan kawai mata da miji suna sha'awar haihuwa na MBU ko yan uku ko kuma suna san su haifi uku ko biyu lokaci guda don matar ta huta da haihuwa a kai a kai kamar yadda malam yanzu ya zama ruwan dare ma'aurata da yawa na zuwa ni ne na zama ruwan daren ko abu to ai sai ka tantance tambayin ka ga ka gyara hausa a to ba ni na zama ruwan gada ba ivf din kenan ya zama ok to shi ke ne insha Allah muka ai gara mu zama ruwan hantsi go eh. karan ma Allah shi yake cewa yanzu ivf ya zama ruwan dare da ma'aurata da yawa na zuwa saka musu a kasashen waje ba don suna da wata matsala yi tsawo mun amsa wata tambaya mai shigen wannan akan ivf wato ivf shine in vitro fertilization sai ya zama acronym dinsa sai a ce ivf kamar yadda masana likitanci suke fada Majima Ulfikihil islami wato islamic fiqh council da ke jidda ƙarƙashin oic suke waɗannan countries da suke kamar 54 har zuwa 57 da waɗanda suke observers suna da council na duk abin da ya shafi addini ana zuwa a kalli abu wannan matsala ta taso majma'ul fiqh islami wato islamic fiqh council na duniya da ke da headquarters a jidda suka kira masana likitanci a ciki akwai wani dr sale da yake da specialization a area suka yi cikakken bayani ya ake ivf bayan an kammala sai suka cira wasu fatoyi suka yi izdarin fatawa a volume na fatawoyinsu na uku ishu na farko namba na 423 da 424 sun yi amsa tambaya da ke da kama da wannan suka ce na farko yin in vitro fertilization don halaye guda biyu yana zama halal amma ko a wurin aka haƙura shi ya fi sauƙi a halaye guda biyu na farko ya zama akwai medical necessity shi ne ya zama mace ba za ta yi ɗaukan juna biyu ba saboda wani jarrabawa na halittanta sai zama tana da sha'awan haihuwa mijinta na da bukata to a nan suka ce ya halatta a yi in vitro fertilization shi in vitro fertilization da suka fada kamar artificial fertilization ne ba wanda yake natural one ba na biyu suka ce in akwai infertility shi ne zama mace kwayoyi na haifuwanta ba sa iya ba iya fertilizing ɗinsu a cikin ainihin uterus nata to in aka samu matsala ɗaya biyu ko na farko wani ciwo da ya shafe ta da ba za ta yi aihuwa ba na biyu kuma fertility ba ta iya ɗaukan juna biyu a nan suka ce idan miji da mata na da sha'awar samun ɗa ya halatta su yi ivf amma ko a nan kuma sai an kiyaye conditions kamar uku na farko ya zama gabanin a fara yi ya zama tsakaninta da shi akwai aure wanda yake ingantacce su ma'aurata ne bi ma'ana baya halatta wani yayi donating kwayoyin halittarsa ga wata dole sai ya zama akwai aure tsakanin miji da mata hmm. na biyu idan za a iya zama kwayoyin halittar jikinsa aka ɗauka aka kuma yi fertilizing na uku da x dinta a wajen fertilization in zai a saka a cikin mahaifarta mun fahimta hmm. suka ce aka cika waɗannan sharuɗa ɗin ya halatta ana iya yi to a wannan wurin sai suka ce idan daman ba kwa haihuwa sai kuka yi sha'awan yin ibm lokacin yi sai kuka ce to muna sha'awan amana wanda za mu samu yan biyu sai aka yi to nan ba a yi laifi ba don daman ba a samu haihuwan ba ne yanzu kuma aka samu sanadin za a nemi haihuwan artificially da izinin Allah sai kuka ce a muku yan biyu ko uku kuma ya kaddara Allah ya sa hakan yayi to babu laifi amma mace na haihuwa normal haihuwa ba ta da matsala kawai jarrabawa ta samu na tana son yan biyu ba ta samu ba sai ta je don a mata wannan suka ce a nan bai halatta ba saboda ai rasa haihuwa babinsa daban yanzu kuma a je a ce kina samun haihuwa kina neman ƙarin adadin ƴaƴa ne a lokacin suka ce wannan bai zama justification ba saboda process din yin abun babu larurar da ya kama ki zai ki exposing jikinki da wasu al'amura na jikin miji kawai don neman an samu ɗaɗe mu biyu muke so mafi saukin hanyar aikuwa da ƙur'ani ya bayyana mana shine addu'a yin addu'a da kuma cin abin da yake ƙara lafiyar jiki don a samu haifuwa addu'a ɗin nan annabawa da yawa ga irin annabi zakariya da makamantansu ai da suka nemi aikuwa roƙon Allah suka yi kuma sun ma wuce gabar haihuwar amma sai Allah ta'ala ya ba su haihuwa mu kuma yan baya Allah ya gaya mana muri addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina Yunin a'yunin waj'alna lil na imama da yake cikin suratul furqan aya ta 63 wannan addu'a in mutum ya rike ta ta ishe shi akan tarbiyya da kuma neman mata na iyalansa na kware da ƴaƴa na kware mu rike addu'a sannan suka ce babu laifin akwai abin da ake ci na abinci da zai taimaka wajen samun yan biyu a yi babu laifin a abinci akwai wani report da na karanta ina ga last year ne cewa interestingly cewa wai garin da ya fi kowanne yan biyu a duk duniya a najeriya yake duk duniya a cikin jihar oyo ne ina ji wai igbo oro ne ko? Hmm? something like igbo oro a cikin jihar oyo ne kusan yana da wahala ka samu gidan da babu 'yan tagwaye twins kusan ana kiransa wai rikodin ya kira shi da the capital the twin capital of the world wato shine kamar headquarter 'yan tagwayen duniya an yi ta hira da su a rikodin suna bayani su abinda suke faɗa ya taimaka musu akwai yawan cin kubewa musamman ganyen kubewa a yi miya da shi sannan akwai cin doya maybe doya su ta musamman ne so baiwar Allah sai ki sa a ka miki trailer doya kuma ki bude gonar kubewa ki ta ci so irin wannan ne na abinci malamai suka ce babu laifi amma ƙetarewa a shiga wata harka ta daban magana mafi inganci a bari shi fitun da ana samun haihuwan twins ne ba a samu ba kuma alakar twins sau da dama yana da alaka da gado idan a gidanku iyayenku sun taba yi kaka ko baba ko mahaifiya ko mahaifiyata ko na abu in akwai a cikin tsatsanku to ana samu cikin sauki ana iya maimaitawa za ka duk waɗanda suke da twins a zuriyarsu a family wanda suka yi haɗa jini da su to cikin saukin Allah ya kaddara ana iya samun abun ya maimaitu a wani gida amma ba dole sai a kowane gida ba kuma ya maimaitu Allah yana babu abin da ya san shine alkhairi gare mu wallahu ta'ala a'alam na'am sai malam mai tambaya ta karshe da za mu yawwa yawwa ka kyauta wa alaikum assalam wa rahmatullah ina fata alkhairi ga malam da Allah rahma kuma Allah ya cikin iyayen malam da namu baki daya amin ya hayyu ya qayyum yake cewa tambaya ta ga malam ita ce ilimin falaki na taurari shi ya halatta ga musulmi ya nema ina neman karin bayani a wurin malam insha Allah lafiya a cikin sharhan kitabu tawhid alqaulul mufid na Sheikh Muhammad sali al usaimi rahimahullahu ta'ala wanda yake mai volume biyu a volume na biyu namba na ɗari da biyu ya raba ilimin kashi biyu akwai na halal akwai na haramu in ilimin falaki ne kai tsaye to shi halal ne shi ake kira ilmul falak shi balma yace akwai na wajibi akwai na halal sai na biyu akwai ilmu tanjim shi kuma kawai ilimin tauraro shi kuma yace wannan yana kai matakin haramun ne ilmul falak shine tura yake kiransa da cewa astronomy so astronomy halal ne yace balma wani lokaci wajibi ne shine irin wanda Allah ya ishara kansa a Qur'ani yake cewa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma لتعتدوا بها في ظلمات sallar A قد فصلنا الآيات ya alamuna. a cikin suratul an'am aya ta 97 kenan zai zama na'am 97 haka ne don haka Allah ta'ala kaga da ya ce ya sanya muku tauraro kuna samun shiriya da izinin Allah gare su a cikin duhun dare da a cikin ruwa ma idan kuna tafiya anan sai suka ce ilimi na astronomy shine gane movement na tauraro su da jujjuyawansu don a gane alƙibla in za a yi sallah wajibi ne don a gane farkon wata da ƙarshen wata saboda aikin hajji da azumin wata ramadana wajibi ne don a gane hanya idan ana tafiya ko a jirgin ruwa ko abin da ya kama da haka a yi sabin rayukan mutane wajibi ne don a sarrafa rayuwar duniya na abin da ke da alaka da maslaha ta duniya ya ce halal ne wanda yake zama bai halatta ba kuma shine aiki da ilimin tauraro don a nuna tauraron na iya ba da arziki ko su hana ko su rayar ko su kashe duk ilimin da ke da alaka da wannan kuma ce haramun ne dogaro da hadisi na manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa man iqtabasa ilman min an-nujum iqtabasa shu'batan min as-sihr wannan hadisi iya cikin sunan na Imam Abu Dawud zai zama hadisi na 2480 annabi tsira da abinci tabbata gare shi na cewa duk wani wanda ya nemi ilimi na tauraro don irin wancan maslahar rayarwa ko kashewa ko arzikawa ko talautawa ya nemi wani bangare ne na sihiri kuma ƙarshen halaka ne Allah ta'ala ya kare mu daga halaka so ala'ayi halin astronomy za mu ce ya halatta astronomers abinda suke halal ne astrology shi a magana mafi inganci bai halatta ba don haka astrologers abinda suke yi shine ya zama haramun ko don haka sai bambanci astronomy da astrology ababe ne guda biyu scientifically so ɗaya halal ne ɗaya kuma haramun ne kuma astronomers suna taimaka hatta wajen tabbatar da ganin wata ana so mu kalli wata ne ido na ido ido da ido amma su suna aiki da na'ura su gane movement na wata su iya gane an haife ta ko ba a haifa ba wannan zai taimaka kawai wajen validating ganin ido ne ya yi validating ko ya yi invalidating saboda duk inda ka karbi ai data kana bukatar validation da data ana iya ba to aikinsa su wannan su yi validating abin da aka yi wata ba ta zo inda za ta za a ganta oh, ba haife ta ba kace ka ganta sai a ce ta za a ga abin da ba haifa ba hmm. shi yasa muka kula mai alfarma Sultan, Sultanul Muslimin shi his eminence Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar hafizahullahu ta'ala tun da ya karbi shugabanci 2006 yanzu shekara 20 har ga Allah an samu ci gaban matuka da gaske akan al'amarin ganin wata wajen fara azumi da ajiyewa ba dole abin da yake dace da mu ba saboda ita shari'a ba kullum sarrai take goyon baya ba ya jajirce akai an zage shi an yi tsinuwa an yi bakar magana amma duk da haka ya jajirce akan abin da yake ga shine mai shine daidai wannan kuma matsala ce hadiyya kuma yana ga daidai ne kuma haka shugaba yake jajircewa akan abin da muka fahimci daidai ne in ba kuskure ne to kuma sai mu karfi gyara a nan ma wajibi ne iya daga cikin areas da aka samu significant improvement wanda ya san gabanin hawarsa zuwa yanzu har ga Allah duk wanda yake ya san ake ganin wata a Najeriya ya san akwai kwama cala da yawa kawai dai mun rike hadisai ne ake biyayya an ce an gani shikenan sai kai amma wasu al'amuran haka aka yi ta yi a wurin Allah dai mun kubuta don mun yi biyayya ga shugabanci a wurin da aka ce mu yi biyayya to muna roƙon Allah ya ba shi lada kuma ya ci gaba da masa jagoranci a shugabanci Allah ta'ala ya kare shi daga sharrin shaidan eh duk abin da zai kai shi aljanna da mu gaba dai Allah ya dora shi kai. shugabanci yana da wahala so mu rika masa addu'a Allah ya taimake shi na za mu tashi akan aya ta nawa aran ma a cikin suratul nisa muna suratul nisa sura ta huɗu? in ka gane ayar bismillah kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين نعم. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان aliman hakima dan gari a ƙur'ani Allah ya maka albarka gwani na gwana yake nan ba Allah ya samu a damshin ƙur'ani Allah ya ba mu albarkarsa Allah ya sa ƙur'ani ya ce mu gobe kiyama aya ta kan a cikin suratul nisa Allah ta'ala ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida wal yakhsha su ji tsoro allazina waɗanda ku? da sun bari a baya ko idan za su bari a baya zurriyarsu bi'afan mai rauni idan suna roƙon kada su bar bayansu ya lalace ƙullaha, to su yi takawa zuwa ga Allah wal yaqulu su faɗi magana ƙaulan magana sadida wacce take ta daidai magana wacce take mai kyau wannan aya ta tara a cikin suratul nisa na daga cikin wasiya da Allah subhanahu wata'ala ya mana ne akan kula da dukiyar marayu akan kula da haƙƙin marayu akan kula da mutuncin marayu akan kula da kadarori na marayu idan mahaifinsu ya rasu ya bar duniya mafhum tayyib wal yakhsha a wurin malaman nahaw lamun din nan wanne ne lamul amr ne hmm. lamul amr kuma yana yi wa fi'ili mudari'i dauri jazma hmm. ina jazmin yake hmm. shi ne an yi hazifin harful illa shi yasa aka ce wal yakhsha ba a ce wal yakhsha ba saboda a zahirinsa akwai ya'un da ake rubuta amma ana karanta da alifun in ka ce sha za a ga shi ne akwai ya'un a rubuta amma alifun ne a ka'ida hmm. so ka'idar ɗaure wanda aka ce wal sha tun daga lamun ta umarni ta zo fi'ilun a matsayin lamun amri ne hmm. Allah ya umarni cewa su ji su yi hashiya waɗannan mutanen to sai aka goge wannan alifun da ke rubuta sai zama waliyaksha ba a ce waliyaksha ba ya ya wa yukra bi alif ana rubuta ya na mana karanta da alifun na kalmar alkhashiya da Allah ya ce su ji a wurin alkhashiya shine shaddul khawf wato tsoro mai tsanani in ka ce ina jin tsoro to sunan wannan alkhawfu a larabci in ka ce ina jin tsananin tsoro to ya zama alkhashiya shi alkhashiya tsoro ne amma wanda ya tsananta bambancin alkhashiya da alkhawf shine alkhawfu general tsoro ne wanda kowa yana ji amma alkhashiya kuma tsoro ne da ya gina akan gadon bayan ilimi in a al'amarin addini ne to ilimin addini in kuma ilimin duniya ne to a tsoron da ya tsoro akan tsananin ilimin duniya na abin da kake tsoro shi ma zama khashiya ne yanzu min babil misal idan ka je gaban likita sai ya gaya maka wata cuta hankalinsa ya tashi sai kuma kana ga normal ne ba ka jin wani abu ya dame ka yau idan za ka je europe a yi blood test sai same kana da malaria fever sai ka ga hankalinsu ya kaɗe sun shiga wani halin kakanika a yi malaria fever saboda suna ga tana kisa kai kuma noman ne <laughs> ba malaria mutanenmu ma da gankanci malaria kan ba ma self treatment suke ba kawai daga yaji sai ya je ta ce ban kwaya ukun nan mai karfin nan in ya je sai ya dura ba maka likita ya bashi ba ba ina goyon bayan haka ba ne wai in nuna cewa ita a wurinmu normal ne malaria fa ganin ta muke ɗaya da kamar ɗan mura haka dan sanyi ya kama ka amma bature hankalinsa tashi yake mai dalili ya san hatsarinta a duniya amma kai da baka karanta ba hankalinka yana nan a kwance to kaga kai da kake nukwanciyan in ma kana tsoron alkhawfu ne shi ba da hankalin zai tashi alkhashiya ne don da ilimi yake yi a yanzu a nan daga kaji karan bindiga kowa hankalinsa ya tashi amma mafiya yawan mu alkhawfu ne amma an ka samu jami'in tsaro soja ko ɗan sanda ko wani na farin kaya da ya saba wargaje bindiga ya haɗa ya san illanta to ya fi kowa tsoron bindiga me yasa yafi kowa tsoro dan yafi kowa sanin illar da ilimi so duk wanda ya san bala'in abu na hakika ya fi tsoronsa akan wanda bai sani ba yanzu kuna fita da danka kun zo tafsiri zai ƙetare hanya sa hudu ko biyar sai ya fita a guji a hanya kai ka fi shi damuwa za ka ruɗe ka tafi a guji ka kamo shi dan me don ka san illar hanya in mota ta buge shi bai sani ba to shi sa duk abin da ya ginu akan ilimi sunansa alkhashiya wanda kuma babu ilimi sunansa alkhawf har ma za ka yi ba abin misalin ko da aya daya qur'ani wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور wannan cikin suratul fatir kenan aya ta 28 muhallu shahid Allah yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wadanda suke yin khashiya akan al'amarin Allah daga cikin dukkan bayansa malamai ne kadai shi mara ilimi ko da yana tsoron Allah alkhawfu yake yi tsoro ne saboda bai gama sanin girman Allah ba amma wanda ya karanta addini ya san girman Allah kuma yake tsoron Allah sunan nasa alkhashiya tsananin tsoro ne ba tsoro ba don haka gama garin musulmi yana sai ka ce yana tsoron Allah masu ilimi da suke bin Allah kuma suna tsananin tsoron Allah don ya san girman wuta san girman aljanna ya san kudura da irada ta Allah ya san girman mala'ikun Allah ya tabbatar shi bai taka kara ya karya baga baga Allah so wannan shi yasa da ilimi kadai ake samun tsananin tsoron Allah shi yasa dukkan lalacewar society a duniya maybe na zama lauyan malamai a matsayina na almajiri dogaro da wannan aya duk lalacewar society wanda suka fi kowa dama-dama a cikin society su ne malamai duk yadda society ke lalace su suka fi kowa dama-dama a society wannan ba wai a najeriya ba a duk duniya haka ne saboda su ne suke ɗauke da wahayi su ne magada annabawa kuma annabi ya ce su ne amintattun Allah a bayan ƙasa su ne jama'ar da Allah amince ba zai yi duka su ci amanarsa ba ko da wani ya kuskure sai an samu masu togewa su a'a ba za su ci amanar Allah da addinin Allah ba shi yasa suka zama su ne aminan Allah a bayan ƙasa shi yasa duk society da ake so a ci amanar mutane aikin farko da ake shine a zubar da kima da darajar masu addini in aka zubar da kima da darajar masu addini duk duniya babu kasar da ba za a shiga anaki ba anaki shine zama ba doka ba oda ai a yanzu a Najeriya ba wai constitution ne hada talaka ya dauki doka a hannunsa ba wallahi karantarwar malaman addini ne su kada yake ragarwa saboda su ne za su ce Allah ya ce kaza bai halatta ba sai ce wallahi ba dan dai malaman da sun ce wallahi da ba za mu bari ba me dalili shi sa ko zaman lafiya da ake wallahi akwai gudumawar masu addini addu'o'i da suke ba dare ba da rana a zo karatu a yi addu'a wallahi na cikin abin da yake sa ake iya surviving in ba haka ba irin bala'in da ake ciki da tuntunin ba a watsai ba amma dalilin addu'o'i da ake da karantar da mutane da ake shi ya hana yau in ba dan karantarwa ba a akwai wani bandit da yanzu bandit ne yanzu a nan da akwai wani kidnapper me hana shi saboda yana ji an ce Allah ya ce haramun ne me yasa wanda yake jeji yake yi saboda bai tsaya ji sakon Allah din ba don haka Allah yake cewa waɗanda aka bari a baya da marayu wal yakhshal ladina su ji tsoro alladina waɗanda taraku min khalfihim wato wal yakhsha ayyu mal al yatama bi akliha su ji tsoron kar su tauye dukiyar marayu ta bangaren cinta su cinye dukiyar marayu allazi na waɗanda lautaraku ko da za su bari su ma zurriyatan ‘ya'yansu bi'afan masu rauni menene zurriya a ƙa'ida na shari'a dukkan ‘ya'yanka maza da mata ka ne yau duk ‘ya'yan da arama ya haifa maza da mata zurriyarsa ce wanda ya haifa amma a wajen jikoki malamai sun ƙara wa juna ilimi kara juna ilimi shi ne dukkan ƴaƴanka namiji ɗanka namiji sunansa abdullahi duk ɗan da ya haifa zuriyarka ne amma tana da ƴa mai suna maryam misali to ita zuriyar ne amma ƴaƴanta khilafiya ne wasu malamai suna ga su ba zuriyar ka ne, amma dukkan ƴaƴan ƴaƴan maza wanda suna cikin su zuriya ne ita ƴatta ka zuriya ne amma ƴaƴanta ba zuriya ne kai tsaye naka ba zuriya ne na gidan babansu su sai dai su ce zuriyar mu ta farko bangaren mahaifi kaza sai kuma zuriya ta biyu sai a ce bangaren mahaifiya amma bangaren mahaifi ake fara dauka a zuriya mafu tayyib wani zai ce ai Allah ya kira annabi Isa a matsayin zuriya ta Maryam malaman Qur'ani suka ce e, Maryam ma masa ne kuma an kira shi a matsayin zuriya me dalili saboda shi annabi Isa alaihi salam bayi da baba sai mama saboda haka Allah ya sa aka haife shi ta hanya ta mu'jiza babu uba kuma ba a yi fasikanci ba a nan malaman gado suka ce to idan mutum ya waye gari bai da uba sai uwa to a nan uwar tasa ta zama ita ce zuriyarsa kuma za ta ci gadon sa wa ta'asif a nan ita ce za ta ci gadon uwa kuma za ta ci gadon uba so da wanda yake da uwa kadai babu uba uwar na cin gadon rabon uwa kuma ta dauki rabon uba don ita ce uwa uba din gaba don haka zurriyatan wannan ne a takaice ma'anan zurriya zurriya ta farko ta ka dukkan 'ya'yanka maza da mata 'ya'yan da 'ya'yanka maza suka haifa 100 bisa 100 zuriyar ka ne 'ya'yan da 'ya'yanka mata suka haifa wani bangar zuriyar farko shi ne zuriyar gidan babansu zuriya ta biyu tukuna sai a da su za ce zuriyar mu ta biyu take kaza amma ta farko ɓangaren uba ne mafhum tayyib don haka waɗanda suke da wannan zuriya bi'afan mai rauni zuriya mai rauni wanne ne malamai suka ce idan kai ka ga marayu a anguwarku kuna makwabta da juna karka cuce su don kai ma kana iya barin duniya ka bar zuriya mai rauni in ba ka da 'ya'ya kai jikokinka wanda 'ya'yanka so ka haifa A aljaza'u min jinsil amal ne yadda ka mu'amalanci wasu haka kuma a mafiya yawan lokaci kai ma ake mu'amalantar ka so da ka kai kaffa kaffa haka ci dukiyar don kai ma kana iya barin zuriya mai rauni kamar yadda babansu ya rasu ya basu zi'afan rauni na farko shine yaro karami hmm. na biyu dukkan ɗa da aka sa ya samu tabuwar hankali wanda bai san bai da hankali ya tabu yana cikin zi'afan hmm. ko da ya kai shekara hamsin hmm. shine bai san wani ma yake yawo wani ajeji yake tafiya sai an kamo shi ne tabuwar hankali wato wanda gaba ɗaya ma bai san me zai amfane shi ba wani saboda tabuwa ma sai an samar wando an ɗaure zai je kwabe ya fita to wannan iya cikin mai rauni na uku yana cikin zuriya mai rauni waɗanda suke mata ba su yi aure ba duka suna ciki saboda ne a mafiya yawa ba su iya fighting for their rights har sai wani ya tsaya musu to karka cuci marayu a wani wuri don kai ma akwai tsammanin ka bar marayu in ba ka bari ba ɗanka bai iya bari don dukkaninsu zuriyarka ne ko ɗan ɗanka ne bari zuriya ce kuma Allah baya mantawa in ka ci amanan wani bayan shekara ɗari ma sai abin ya ƙara maimaituwa a cikin famulinka kana iya yin laifin da duk duniya babu wanda ya sani amma wallahi bayan shekara ɗari sai Allah ya tona asirin abin ya faru a zuriyarka shek khalid al-karni ya kawo wata kisa mai muhimmanci ya ce wani mutum ne babansa na da kuɗi ya ci amanar baban me ke faruwa haka kawai shi ma da ya tsufa bai gaya kowa a duniya ba wanda ya sani uban na da kudi ya dauke shi ya kai hijeji ya halaka ya zo dauke dukiyar shi kadai ne mai cin gadonsa sai ya gaya kowa bayan ya zo ya haifu ɗansa ya yi wayo wata sai ɗan ya dauke shi a kan jaki shi ma kuma kan jaki ya babansa a lokacin kawai sai ya jeji da shi suna tafiya ɗana ina za kai ne ce kai haƙuri za ka ga wurin suka isa jeji suka tsaya uban sai ya ce ɗan ya ce sauka ana sai ce baban ya ce ma za ta halbi me za ka aikata da ni ya ce uridu an haka ina so na yanka ka ne sai uban nasu ya ce da lillahi wa inna iraji raji'un me yasa ka yanka ya ce haka kawai na jin yanka ka sai ce aljaza'u min jinsin amal lalle abinda kai haka ake maka yace in ya zama labudda ba maka ka yanka ni fadbahali inda tilka ya yace matsa kusa da waccan wurin dutsen a ɗan gaba kaɗan nima na kawo babana na yanka a wurin da ya yanka babansa nan ɗansa ya kai shi ya yanka bayan shekara kusan hamsin da biyar da yanka ubansa kuma duk duniya ba wanda ya sani sai ya ce to ya ce ka zo wurin amma sai ka matsa ɗan can ga daidai inda da yanka shi matsa wurin ka sa sai ce lalle alƙawarin Allah gaskiya ne abinda kai haka ake maka shi yasa duk mai wayo baya cin amana in ka kuskura ka ci amana wannan cin amanar sai ta bi bayan ka ke sa a rayuwa duk mutumin da ya taimake karkaci amanarsa babanka da farko mamarka ta farko wanda suke oganka a koyon sana'a ko oganka a kasuwa ko wanda ya karantar da kai addini wallahi duk ran da ka ci amanarsa sai an ci amanar ko ta yayarka Ke sa na biyu kuma illarcin amana duk ran da aka shaide ka wani ya taimake ka ka ci amanarka, mahaukaci ne kadai dabba zai yarda da kai gaba amma duk mai hankali in kana da rekod din cin amana guda daya to har abada mai hankali ba zai kare yadda da kai ba saboda a rekod ya ci amanan wani ya taimake shi ko gansa ne to wallahi kai ma in ka sake zai ci amanar ka kuma masu cin amanan ba sa canja mafiya yawan lokaci in da ya ci amanan ɗaya to zai kara na biyu kana iya gane siffar masu cin amana idan kana koga da mutum mutumin da ya yawaita yabo ba tare da ya faɗa alkhairin da kai yayyabe ka ba to in kai wasa zai ci amanar ka kawai yayi teba ta amma bai faɗa alherin da kai kwaya ɗaya ba to zai ci amanar ka wanda ba zai ci amanar ka ba shine wanda ya san alherin da kai wani ka ce maki marayu ko wani ka yi hidima kaza ko ka yi kaza dalilin wannan ka cancanci yabo to wannan da sauki amma wanda suka yawaita tsananin yabo to babu dalili don suka samu gaba yadda suka yanka wani a baya kai ma za su yanka ka illar cin amana kenan jini take bi in mutum iya da sunnar cin amana inda ya ci amanar ɗaya da ya taimake shi to duk abin da zai a duniya kai kafa kafa da shi in ka ba shi chance na biyu zai ci amanan ka shi yasa manzo Allah ya ce kunama ba ta harbi mumini sau biyu a rami daya to an harbi wani karkar da kai ma ka harbin ka Allah ta'ala ya kare mu daga cin amana don haka yace zuriyatan dhi'afan a alaihim Allah yace falyattaqullaha idan kana son Allah ya kula da bayanka <coughs> na farko karkaci amanan marayu da babansu ya rasu ya su mafu <coughs> karkaci amanarsu shi ne waliyakshal ladina lautara komin kalfihim zuriyatan bi aban kafu alaihim in ba ka so a ci amanan ƴaƴanka karkaci amanan ƴaƴan wani mamacin na biyu yattaqullaha su yi takawa zuwa ga Allah mun yi bayani a baya cewa Allah ya kira takawa sau 258 a Qur'ani babu wata kalma da Allah ya kulla alherin duniya da lahira da ita kamar kalimatu takawa kalimatu takawa ita ce kalmar da take kowace na uku wani ya yaqulu kaunar sadida su bari magana magana mai kyawu Ƙarƙashin kiyaye amana wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim zuriyar kafu a magabatan Magabatanmu an kawo kisosi da dama na yadda suke da kauna da tausayi da jinkai na marayu na farko akwai abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ibn hajar rahmatullahi alayhi ke cewa kana salaf yu'athiruna al-futur ma'a al-yatama wal masakin yace dabi'ar magabatan mu na kwarai sahabbai a cikin su akwai wanda ko a ramadana ne ba su iya cin abinci su yi buɗe baki sai sun kira marayu wani lokaci da talakawa suke buɗe baki da su ka'idan buɗe baki in za ka yi kana babban mutum ba a so ka ba da priority kiran manya wanda za ka fara gira fara kiran marayu ka yi buɗe baki da su da talakawa hmm. ibn umar haka yake idan ya zo gidansa ya makara bai dawo shan ruwa da wuri ba akwai ran da ya ya samu marayu sun zo buɗe baki aka ce ai bai da ba suka tafi da yunwa ranar ruwa ya kurba ya wuce da azumi wallahi abincin buɗe bakin bai ci shi ba bai ci abincin buɗe baki bai ce ba zan ci ba in har marayu sun tafi ba su jiran ba an sallame su ya ce ni ma na haƙura yadda za su kwana da yunwa haka ni ma zan kwana da yunwa ba zan ci abincin ba <clears throat> saboda me saboda girmama su girmama maraya respectin maraya honorin maraya nuna ya isa yana kara mutum daraja a wurin Allah yana kara wa dukkan garuruwan mu albarka marayu sai ka shirya musu buɗe baki kana babban mutum da ake ji da kai a ƙasa sai a shirya buɗe baki ka ce yau na marayu ne ko ka kira su gidanka ka ba su wajen zama da ake ba wa vips ko kuma ka dafi gidansu a shirya abinci a kai ka je ka zauna da su ka ci abinci ka gai da Allah zai maka albarka a rayuwa a wannan zaman sai ka ji damuwar wasu damuwar ba za ka karata kare a cikin arzikinka ko mulkin ka ba sai ka magance musu kuma har abada ba su manta ba kai kuma da kai ka manta shi shi yasa Allah ya ce wanda ke son a kula da bayansa na farko kar ya ci amanan marayu na biyu ya yi kawa ga Allah na uku wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana wacce take magana mai kyau shine qawlan sadida magana wacce take mai kyau jama'a mu sani kalmomin bakin mu suna da tasiri akan ƴaƴan mu kalmar da kake faɗa shi yasa duk mutumin da ya zama sana'arsa shine a bashi kuɗi yayi wani karya ko yayi kazafi ko yayi sharri wallahi alladhi la ilaha illa huwa yana da matukar wahala bayan sai albarka idan wani <clears throat> ba barawo bane kace masa barawo sunna ce ta Allah ƴaƴanka sai an samu barawo kokinka in wani ba azzalimi bane kace masa azzalimi wannan kalma za ta dawo ko kanka ko danka ko jikanka shi yasa Allah ya ce duk mutumin da ke son kada bayan sai ya lalace wallahi ya faɗi magana wacce nake mai kyawu duk kalmar da muke faɗa wallahi da bi la ilaha illa huwa tana da tasiri akan mu da jikokinmu da zuriyarmu gabaki da ko me kake faɗa shi yasa karka kuskura ka faɗi sharri ai manzon Allah mana wasiya yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan auliyas muttafaqun alaihi ne gashi a muslim hadisi na 47 duk wanda ke imani da Allah da gobe kiyama ya faɗi alheri ko ya shi imamu malik bin anas rahmatullahi alaihi da wasu magabata da yawa sun hakaito yana cewa mun ga wasu mutane da asalinsu mutanen kirki ne da suka shagala da zagin wasu mutane sai suka waye gari suka zama mutanen banza saboda duk abin da ka aibata wani bai aikata ba na laifi sai ya dawo kanka alkawari ne na Allah ya ce mun ga wasu mutane suna da kurakure sai suka kama harshe daga zagin wasu sai Allah ya suka daina yin kuskuren nasu imamu malik rahimahullah ke ce akwai wasu jama'a da muka gani a garin madina iyayensu 'yan duniya ne fasikai ne 'yan tasha ne na hakika amma da 'yan suka girma sai suka kame bakinsu ba sa zagin kowa sai zama duk duniya ta manta da sharri gidansu ganin su ake dattawa mutanen kwarai ya ce akwai wanda sun tashi 'yan manyan mutane ne iyayensu dattawa ne sai suka sake harshe wajen zagin wasu sai zama duk sun zama mutanen banza an daina ganin albarkar gidansu shi yasa Allah ya ce in kana son bayan kai albarka kar ka aibata dan wani duk wanda kai shari'a kansa shi ma uba ya haife shi akwai ran da za a kan yayanka in ka ce masa barawo bai yi ba to sai yayanka sun yi sata in kai ba kai ba in ka ce masa azzalimi in bai yi ba 'ya'yanka za su yi in ka ce masa mazinaci in bai yi ba 'ya'yanka za su yi in ka ce dan luwadi in bai yi ba 'ya'yanka za su yi in ka ce masa mushriki in bai yi ba 'ya'yanka za su yi ko kai kanka za ka yi shi Allah ya ce mu faɗi magana mai kyau shi kowa ko wa'azi kake ba a baka license na ka zauna ka yi ta cin mutuncin mutane don wa'azi ba shi addini karantar da shi shiryarwa ne ba yi wa mutane hisabi ba ba aikin mai karantarwa ba ne ka kira wane ka mai da shi kafuri, ka kira wane ka mai da shi mushiriki ka kira sunan wane ka aibata shi ba addini ba ne wannan addini kawai shi ne ka yi magana a dunkule kowa ya ji abu mai amfani a karantarwa ka ya ɗauka amma lokacin da ka fara raba mutane masaukai a duniya da alakira ka koma hisabi ba karantarwa ba kuma hisabi aikin Allah ne shi sa ƙaunar sadida yana sa kai ma aikin ka yi kyau ka kame harshen ka kai mai kyau wallahi bayan kai na yin kyau kuma kai ma kana kyau shi sa Allah ta'ala ya ce mu yi magana mai kyau albarkacin bayanmu. mu shi yasa Hausa suna da wani abu da suke mai muhimmanci idan bahaushe zai abu ko kuma zai tunatar da kai a Hausa za ka yi wani abu sai ce wani ba kana da baya fa sai a ce ka kiyaye ba kana da baya mai baya baya yi in ka tashi gaban dattawa ka san kalmar nan sai a ƙiyin wani abu na duniyanci don mai don bayanka karka sa bayanka ya ji kunya a cewa ne yana da baya kana da baya kake haka yanzu duba abinda wasu kiyaye suke saboda mun shiga duniyar social media a tiktok ka ga uba yana abu yana da 'ya'ya da jikoki idan yana wani baɗala ka gani shi yake yi kai kake jin kunya on his behalf kai kake ji masa kunya wallahi kai kadai zaka ga abin kana rike ido kana jin kunya amma shi baya ji saboda kana ta iya da baya fa akwai abin da jama'a ko ba don Allah ba ko don bayan ka bai dace ka aikata ba ai mutum na kware yana da kishin bayansa shi yasa Allah ya ce mu faɗi magana mai kyau aran ma kana da ayyuka za ta maka mu fara fahimtar wannan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida hmm. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wannan cikin suratul ahzab ko aya ta 71 da 72 annan Allah yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida a duk ƙur'ani a waɗannan wurare biyu ne kare Allah ya kira ƙaunar sadida da nisa'i aya ta tara sai a hazab aya ta saba'in su kaɗai ne ƙaunar sadida a ƙur'ani guda biyu ‘yan tagwaye ne Allah ya ce ku yi takawa ku faɗi magana kaulan sadida sai ya ce yusulihi lakum a amalakum in kuna faɗan maganan alheri to bayan yusulihi lakum a amalakum ku kanku aikinku Allah zai gyara muku shi sannan wa yaghfir lakum kun zai gafarta muku dhunubanku Aikinku Allah zai gyara akwai hadisai sun kai guda biyar da manzon Allah yace ce aikin ka ne Allahu da ka haifa su ma aikin ka ne ai wallahi ma min ne ƴaƴan da ka haifa na daga cikin aikin ka to sai Allah yace in kana magana mai kyau Allah zai gyara maka aikin ka kai kanka zaka zama mutum na kwarai na biyu Ya'yanka Allah zai kula su zo mutanen kwarai ke ko da kana harka ta rediyo ne ko kai mawaki ne ko kuma kai dan social media ne ka tabbatar duk abin da za ka faɗa ka faɗi gaskiya ka faɗi alheri pr ɗinka halal ne amma karkai na sharri karka yi wani karya ko gazabi ko ba ta kan abin da bai aikata ba kar kuma ka yaba wani da abin da ka san bai yi ba na karya ta zuki ta malle. in za ka fada alherin wani ka fada abin da ya fada in kuma shi da kake yaba mai hankali ne ka yaba shi ba ka fada cikin sun ba rayuwa ya san yaudararsa kake yi ranar da ka baya wurin to kuma za ka ci amanarsa don akwai jama'ar da su duk mijin da inda ta aura baba ne to su ne masu yabo babu achievement kawai su tara ma kasa ba su faɗi ga alherin da ka yi ba amma ka amince da mai faɗan alherin ka bayan ya ce ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to ka cancanci kaza amma wanda ya zo ya ce ko wuta ka shiga zamu shiga wuta ido a rufe ko a makance wallahi ba gaskiya yake faɗa ba shi sa in mutum ya bi wasiyar qur'ani ya huta Allah ta'ala shi samu wani lafiya na'am bismillah إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما lalle ne waɗanda suke cin dukiyar marayu wuta suke ci inna ma ya akulu na fi butunihim nara lalle su wutar ma suke ci a cikin cikinsu wasa launa sa'ira ko kuma wasa launa sa'ira kira'a biyu ne wasa launa ko wasa launa sa'ira duka ana karanta duka yana cikin kira'a saba'iyya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka innal ladina lalle ne waɗanda ya akuluna amwalal yatama suke cin dukiyar marayu zulman din masdar ne amma sai zo kaman a matsayin hali na mufrad asali innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zalimin ne wato lalle masu cin dukiyar marayu suna azzalumai a shike nan ba cin dukiyar maraya duka aka haramta ba in kun yi kasuwanci da maraya ya baka kudi ka sayar masa da kayan sallarsa kaga halal kace ba haramun ba na biyu din kana kula da dukiyar marayu sai aka sa maka dan alawansu duka wata ana baka dubu hamsin saboda kula da kake yi da ita kaga a dan baka ci wuta ba dan me dan na halal aka baka ba na haramun ba wanda suke cin wuta ana magana akan masu cin dukiyar marayu ta bangaren zalunci ake magana mafu hmm. wanda suke cin dukiyar marayu ta bangaren suna zaluntar su cin dukiyar marayu ta bangaren zalunci wannan haramun ne ga baki daya duk dukiya ma kace ta haramun zalunci ne amma ta cin dukiyar marayu ta fi muni wato a cikin zaluncin wannan ne babban zaluncin shi yasa sahabi babban malamin qur'ani ibn mas'ud radiyallahu anhu yana cewa yana cewa yana cewa sharrul ma'qul malul yatim mafi sharrin abin da za ka ci a duniya shine ka ci dukiyar maraya a zalunci illacinta ya fi illacin dukiyar mai kuba a zalunci saboda shi wannan bai da baba abin aji tausayinsa ne kuma kai ka zalunce shi a yanzu wannan shine mafi sharri abu darda radiyallahu anhu sahabi ne cewa yake yi ittaqi da'awatal yatim ittaqi yatim ka ji tsoron addu'ar maraya ya ce don ita tsakaninta da Allah babu shamaki a duk cikin mazlum babu wanda ke da illar ka zalunce shi zalunce shi irin maraya ke sa jama'a maraya yana marayu suna makwabtanka za ka sai gidansu kar ka kuskura ka zalunce su don ba su da kuɗi ka je ka musu da barbaro yana cin abin da ake yi kar ka zalunce su a gona idan babansu ya baka bashin kudi karya da suka yi turo, wannan kudin yanzu dukiyar maraya ne in ka danna kudin babansu yanzu ba na uban bane kudin marayu ka danne ko da bashi ya baka ya shiga cikin wannan bala'in cin dukiyar maraya mafhum tayyib ya shiga cikin cin dukiyar marayu yana da wahala a qur'ani kaga irin wannan ibara din kaga Allah ya ce a baya yace me ya kira siffa uku da Allah zai kare ka daga cin dukiyar marayu na farko me وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم na biyu. الله kullaha na uku su faɗi magana magana mai kyau in kai waɗannan ababe uku to zai kare ka daga ya ladina na amwalan ma zulman musamman wajen jin tsoron Allah da kuma yin magana mai kyau jama'a magana fa tana da hatsari babu wani society da ba musan hatsarin magana ba yanzu irin northern nigeria musamman yanzu mun shiga cikin duniya ta tiktok da kuma artificial intelligence aji a kirkiri bidiyo na ƙarya don a yi batanci don a yi batanci aji a yi abinda mutum bai sani ba wakilin wanda kai bawan allah ne kana ga allah zai yafi wallahi annabi ya ce kalma ɗaya idan ka faɗa kan bawan Allah na ƙwarai tana iya sa ka gangara wutar nama gangara wanda ya fi ratar da ke tsakanin mafitar rana da mafadarta. kalma ta baki ƙwaya ɗaya kana iya faɗa dalilin ta ka samu aljanna kuma kalma ɗaya dalilin ta ana iya zuwa wuta dalilin kalma Allah yana iya tsine wa mutane a ba misali ko ƙwaya ɗaya ɗaya nan fa asabahumullahu bima qalu فأفادهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين wannan cikin suratul ma'ida ko aya ta 85 muhallin shahid aljanna Allah ya ba wasu mutane sai ya ce Allah ya ba su aljanna kyautatta asaba kyauta sai ce bi ma kalu kallifa bi ma kalu a ramma a disem sura dawo baya akwai jama'ar da Allah ya tsine wasu masu aiki da disem kalma ya ce bi ma kalu bal ya dahu وقالت اليهود يد الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جماعة أقوي إبارة مهمة أنا a cikin suratul ma'ida wannan ayat ta 64 hmm. Allah ya ce wa qalatul yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim sai Allah ya ce walu'inu bima an tsine wa yahudawa bima don abin da suka fara tsinuwa ta Allah dalilin mai magana kawai kalma suka faɗa Allah ya tsine musu duk ta kalmar nan tana iya maimaita ta a cikin sakan daya kawai ce suka yi yadullahi A kan wannan kalmomi ne guda uku Allah ya ce an tsine musu a gaba kuma aya ta tamanin da nawa ta tamanin da biyar sai ya ce fa'asa bahumullahu bi bima qalu sai ce me jannatin su ma Allah ya ba su aljanna sai ce da the same kalmomi bima qalu duka bima qalu ne wannan Allah ya tsine musu wancan Allah ya ba su aljanna duka kalmar baki ne <laughs> magana sai duka bi bima kalu ne bi'un da mamun da mimun sai alifin kawai sai kalu bima kalu bima kalu ashe wata kalma wani zai a sakan ɗaya ta kai shi aljanna wani sakan ɗaya zai ta kai shi wuta don haka inal ladina ya'kuluna amwalal yatama Allah yace waɗanda suke cin dukiyar marayu mummunar magana na sa mutum ya ci dukiyar maraya ya zama kullum a bakinka sai mummunar magana in za ka yi magana kullum bakinka ko ya faɗa alheri ko ya yi shiru innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dukiyar marayu innama ya'kuluna fi butunihim naran abinda suke ci a cikin cikin su wuta ne bayan wannan aya ko ta aya da Allah ya ce ana cin wuta a ciki akwai karkace babu ustaz kana cewa babu akwai akarin aya daya qur'ani budakata banda kai akwai wanda zai buka bani wata aya banda kai na kayi gurin kawa to bari aje ka ustazu Isa na'am wa alaikum salam a a ba wuta ba wannan ba na'am bismillah na'am ba haka ta fara kai da na ka garin wa na bihi samanan qalila fi butunihim illa na. cikin bakara aya ta nawa 170 da 175 haka ne waɗannan su ne kaɗai kwaya biyu da Allah ya kira cin wuta kai tsaye inna ma ya fi butunihim nara da wanda ke cin dukiyar marayu da wanda yake sai da ayoyin Allah don neman duniya bi ma'ana wanda ya sacrificing addininsa don duniya waɗannan su ne guda biyu Allah ya kira kai tsaye wuta suke ce kuma wasa ya sa'ira da sannu za a kai su wutar sa'ir Allah ta'ala ya kare mu daga wutar sa'ir akwai wuta da Allah ya halitta waɗanda kuna su ta sa sauran wuta da suke lahira suna addu'a da cewa Allah ya kare su daga azabar ‘yan uwansu wutar saboda su neighbors ne makwabta ne bala'in wutar yana damu su wutar lahira malamai suka ce wutar sa'iri na daga cikin wutar da aka siffata da wannan a ce wuta ce kasar akwai su jihannama akwai laza akwai su hutsama akwai su sa'ir to waɗannan su hawiya waɗannan wutatar, a cikinsu akwai masu addu'a ya Allah ka kare mu daga azaban wacce wuta tana kona mu ma mun shiga uku daga azabarta la ilaha illallah Allah ka kare mu daga wuta ke sa abinda zai nisantar da kai daga wuta ko da kwatankwacin sadaka ne na dibino to kai shi